This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka na hantsi nan ke gabatar da shirye sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. Kuna ma iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu haron masu salamu alaikum yanzu ma tare da Salihu Garba da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi. Saboda wutar lantarki abu ne wanda zai ƙara haƙukar tattalin arziki na kowane yanki idan akwai shi. So shi yasa muka yi wannan abun. So jama'a muna neman goyon baya kwastoma kwastoma na muna goyon baya daga wajen ku saboda idan ka sha wutar lantarki ka biya abu ne shugaban kungiyar ko kuma ce kamfanin samar da hasken lantarki da zai kula da jihohin kaduna kebbi zamfara da sokoto aka ji muna da karin bayani ba labaran duniya za ku ji shirin kallabi daga bisani kuma mu kawo muku sharhin da wasu jaridun hausa suka yi a makon nan mu rufe da filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu sai ku gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum jami'an kasar Afghanistan suna binciken ko sojoji ne suka harba roka akan wasu da ke bikin aure ranar Laraba wanda ya kashe mutane 26. Banda waɗanda suka mutu wasu da dama ma sun samu raunuka a harin da ba iya tantancewa ba a kudancin yankin Helmand. 'Yan sanda na zaton daga wani wuri da sojoji suke bincike harin ya fito. Majalisar Ɗinki Duniya ta ce yawancin waɗanda suka rasa rayukansu ko suka jikata mata ne da yara ƙanana. Yanzu dai gwamnatin Afghanistan ce take da cikakken iko a kan dakarun tsaronta biyo bayan ƙarshen kasancewar sojojin Amurka da na NATO a ƙasar da suka kwashe tsawon shekaru goma sha takwas suna uku suna yaƙar mayakan sa kai na Taliban. rashin kyawun yanayi a ɗana ɗaya ga sabuwar shekara wato jiya kenan ya sa alatila zaka dakatar da nemo gawarkin waɗanda hatsarin jirgin air asia ya ritsa da su ruwan sama kamar da bakin kwariya da iska mai ƙarfi suka tilasta jirage masu saukar ungulu da ake amfani da su wajen neman gawarkin suka dakatar da aikin ceton wani jami'in gwamnatin indonesia ya gargadin cewa aikin zai kai wajen mako ɗaya ana yi kafin a kai ga baraguzan jirgin da kuma gano na'urar da ke ɗaukan bayanai na cikin jirgi jirgin da ya haɗari ne cikin tekun jaba kimanin masu aikin ninkaya takwas ne aka tanada domin su shiga cikin tekun mai zurfin kusan mita 50 su nemo na'urar da ake nema domin jin na wato mai daukan bayanan jirgin jaman sun ce na'urar ka iya kasancewa ta jirgin da ya rikito cikin tekun ranar lahadi kawo yanzu an samu gawarki tara da wasu baraguzan jirgin akwati da wasu karakitai da aka tsamo daga tekun jaba kusa da tsibirin borneo inda jirgin kirar airbus 320 da ke dauke da fasinjoji 162 da ma'aikatan jirgin ya yi hadari Wani ɗan kunar bakin wake ya tarwasa kansa a bakin kofar shiga wata majami'a a garin Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya yayin da ake sujadar sabuwar shekara. Jami'ai sun ce bam ɗin da ya tashi jiya Alhamis bai kashe kowa ba sai ɗan kunar birkin waken, amma mutane da dama sun ji rauni. Masu tsaron ƙofar shiga jami'ar suka hana shi shiga. kawo yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin wannan harin shine na baya-bayan nan a jerin hararen da ake kai wa jihar ta gombe inda wani ɗan kuna bakin wake ma ya kai hari kan barikin soja ranar laraba da ta gabata ko ranar 22 ga watan disamba ɗin da ya shuɗe ma akalla mutane 22 suka mutu a birnin gombe kana wasu 21 suka jikata yayin da wani bam ya fashe a wata tashar mota ba a san ko su wane ne suka kai harin ba amma kungiyar boko haram ta sha kai hari a kan fararen hula a gwagwarmar da take yi da domin kirkiro daular islam a arewacin najeriya sojoji da ke goyon bayan shugaban gambia suna bi gida-gida a birnin banjul domin zakulo waɗanda ake zargin su suka kai hari akan fadar shugaban a makon jiya shugaba ya jamma ya faɗa jiya lamis cewa ta'addancin da aka yi ranar safiyar talata da ta gabata ba yunkurin juyin mulki ba ne domin sojojin ƙasa suna masa cikakken goyon baya Mr. Jamma ya ce hari ne na 'yan ta'adda da ke samun goyon bayan wasu daga kasashen ƙetare. Shugaban ya ce babu ɗaya daga cikin sojojin ƙasar da yake da hannu a ta'addancin amma wato su ne ma suka daƙile wannan yunƙuri. Sabili da haka za a ce sojoji sun yi ba za a ce sojoji sun yi yunƙuri kifar da gwamnatinsa ba kamar yadda ya ce ya karanta a kafofin yaɗa labarai. Harin ya ce na wasu 'yan ta'adda ne kuma an san inda suka kafa sansaninsu. su. shi dai shugaba yaya baya cikin ƙasar lokacin da aka yi wannan aka kai wannan hari akan fadar ta shugaban ƙasa labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc to madalla ana danganta rashin makamashi ko wutar lantarki a matsayin a matsayin ɗaya daga cikin manyan dalilai da suka durkusar da masana'antu a arewaci musamman na Najeriya. Saboda haka wasu 'yan kasuwa suka shiga cikin jerin waɗanda suka sai hukumar samar da wutar lantarki ta Najeriya. Ɗaya daga cikin kamfanonin shine wadda ake kira Northwest Energy karkashin jagorancin injiniya Garba Haruna Argungu, wadda zai da Madina Dauda kan aikin kamfanin. wannan jama'a da suka haɗu ko kuma 'yan kasuwa da suka haɗu tare da abokanansu na ƙasashen waje da suka haɗu suka sai wannan kamfani duk mutanen gida ne mutane ne da suka fito daga kaduna wayansunsu daga zamfara wayansunsu daga sokoto wasu kuma daga kebbi kamar ni da ne bayanin mutumin kebbi ne so mun haɗu ne mun yi wannan saboda taimaka ma jama'a saboda arewa akwai matsaloli da yawa na rashin aikin yi na waɗansu tashe-tashen hankula sannan kuma babu kamfanoni saboda rashin wutar lantarkin nan to shi yasa muka haɗu muka cewa ya dace mu taimaka mu arewa ba wai mun zo ne ba kawai saboda mu sayar da wutar lantarki mu tafi a'a mun zo ne saboda mu amfani da wannan ba da wutar lantarki saboda kamfuna kamfuna su tashi a samu yara an ɗauke su aiki sannan kuma mutane sun samu abin yi saboda arzikin arewa ya karu shi yasa muka sai wannan kamfani yana daga cikin dalilin da yasa saboda wutar lantarki abu ne wanda zai ƙara haƙukar tattalin arziki na kowane yanki idan akwai shi so shi yasa muka yi wannan abun so jama'a muna neman goyon baya kwastoma kwastoma na muna goyon baya daga wajen ku saboda idan ka sha wutar lantarki ka biya abu ne wanda yake bayan da za a yi a gudanar da shi idan mutane ba sa biyan kuɗin wutar lantarki kuma abu ɗaya mai muhimmanci. idan kai kana biyan kuɗin lantarki makaucinka baya biya kamar yana sata kuɗinka ne saboda duk abin da bai biya ba zai dawo a kanka so yana da kyau idan wannan abin ya faru idan ka biya ka sanar da makaucinka shi ma ya dinga biya ko kuma ka gaya ma'aikatan masu ba da wutar lantarki wane yana sata wuta to ba wutan mu yake sata ba kuɗinka ne yake sata saboda kai kana biya akwai kalubale da kuke kuka cimma a wurin a yanzu da kuka karba eh dama kalubalen kaman a yadda yake a ko'ina ne a najeriya saboda ai wannan ma'aikatan wutar lantarki a ko'ina gwamnati ne ta ga cewa abubuwan suna da nauyi da yawa ya kamata a nemi 'yan kasuwa masu kuɗi ko masu hazaƙa waɗanda suka san aiki su sai wannan abun saboda su zo su gyara so ƙalubalen kayayyakin aikin sun tsufa Ah, na biyu ma'aikatan suna buƙatar training ah, saboda gudanar da aiki ah, na uku kuma akwai tsare-tsaren da na gudanar da aiki wayanda ke babu su idan muna son mu kwatanta da kasashen da suka ci gaba so wayannan tsarin shi yasa aka gayyace mu saboda mu zo mu gudanar da irin wayannan tsare-tsaren saboda a samu ci gaba so bayan wannan din tsarin da muka zo da shi shine na gyare-gyaren kayayyakin aikin saboda mutane su dinga samun wuta a kodayaushe na biyu ma'aikata kuma a ba su training wayanda yake za su ba da wutar lantarkin nan sannan na uku kuma tsari wanda yake ba shi a ƙasa za mu kawo shi saboda su ma masu karɓar wutar lantarkin su ji daɗi misali kamar mitoci wayanda yake duk wutar da ka sha za ka biya daidai da abin da ka sha ba za a ƙara ma ba za a rage ma ba shi ne abubuwan da muke ƙoƙari musa a gaba kenan to mun samu labarin mitocin nan maimakon ba da su kyauta an ce saidawa kuke yi ko me yasa e to dama akwai tsari biyu akwai wata ma'aikatan da ake kira a nigeria electricity regulatory commission wato ma'aikata ce wadda ke diba ayyukan a kamfanoni na ba da wutar lantarki sun ga cewa akwai tsare-tsaren da ya kamata kamfanoni su yi akwai mitoci ana buƙatar mitoci a najeriya sosai saboda mafi yawanci masu shan wutar lantarki ba sa da mita a takaice ma kashi 60 zuwa 70 daga cikin 100 na masu shan wutar lantarki ba sa da mita so kuma yana daga cikin tsarin da muka yi mu na kawo mitocin so amma duk abin da za ka yi idan baka tsara shi ba yadda ya kamata to za ka samu matsala so shine ma'aikatan nan masu diban ma'aikatun ba da wutar lantarki suka ce to akwai tsarin da suka yi wanda ake kira kafmi wato a shi masu supply na mitoci za su kawo inda mitocin za a buɗe wani akawun tsakanin mai kawo mitocin nan da ma'aikatar ba da wutar lantarki da shi wanda zai karbi mitan na saka mashi a gidansa idan aka buɗe wannan akawun duk kuɗin da aka biya idan aka saka mishi mita a cikin wannan kuɗin ne za a ɗauka a biya a wanda ya kawo mitocin nan wannan tsari na farko kenan akwai kuma tsari na biyu wanda mu kanmu da muka karɓa yanzu zami na ba da wa'annan mitoci a lungu-lungu wa'anda yake ba sa da karfin sayan mita ɗin mu ba da su a kyauta so wannan tsarin da aka yi na da watakila na sayar da mitoci ba tare da cikin tsari ba ya riga ya wuce yanzu mun riga mun shigo muna da tsare-tsare akwai inda za a ba da mitocin na a kyauta saboda mutane su ji daɗin karɓar wutar lantarkin nan sannan kuma akwai tsari na wani na kafmi din nan na gwamnati wanda suka yi wanda ke za a haɗa kuɗi tsakanin mai sayan wutar lantarki da mai kawo mitoci da kamfanin ba da wutar lantarki saboda mutum ya sai especially waɗanda suke suna da manya-manyan gidaje suna buƙatar babbar mita kenan wannan mita in babu ita ba za a samu wutan ba ne ko kuma ita ce take inganta hanyoyin samun wuta eh ai ko da mita ko ba mita za a yi samun wuta amma matsalar da ke ciki shi kamfanin mai ba da wutar lantarki da shi kuma wanda zai sha wutar lantarkin ah, ba tsari a ciki saboda shi ba zai san wuta nawa ne ko kudin wuta nawa ne ya wa mai shan wutar lantarki ba shi kuma wanda ke shan wutar lantarki din bai san yawan wuta nawa ne ya sha ba To, madalla kun saurari injiniya Garba Haruna Argungu, za ku saurari shirin kallabe kamun nan sai a shakata da wannan fefe na Kabiru Classic. Walin kuriya na gwamna samun ka da moriya, mamu da mijin tsara tuma ne maka gode. duniya an gwamare da aisha barka da dawainiya malin kuriya na gwamna samun ka da moriya mamu da mijin saratu malai maka godiya an gwamare da aisha barka sashen ta Allah sami juriya. Kwalin kuriya na gwamna samun sahibin karama muka godiya domin kai an kayo ruwa tare da walƙiya manzo mai son ka lafiya lauya ka kwanciya manzon musalatin ka na kira na da safiya kwalin kuriya na gwamna samun ka da wuri son gani. Sun ce mani ɗan Ali dan ya cika sansani. Mai albarka aikin kana na tagumi. Duk dan zamfara mai kishi na yi maka godiya. Karfe biyu da minti kusan goma sha biyar sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum mu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC ta sake dawo muku da shirin kallabi. Shirin da ke bayyana muku rawar da mata suka taka ko suke takawa a fannonin al'umma daban-daban. Har yanzu dai muna nan tare da babbar bakuwar tamu Hajiya Turai 'yar aduwa. A shirin namu na yau, za ku ji inda babbar bakuwar tamu ta taba batun ilimin 'ya'ya mata musamman a arewacin Najeriya da kuma batun sace ɗaliban makarantar Chibok da 'yan bindiga suka yi. Da farko dai ga tambayar da na yi mata. Na jikin taɓo batun ilimi, me za ki iya cewa game da ilimin 'ya'ya mata musamman a arewacin Najeriya? To alhamdulillah gaskiya eh. yanzu mata ɗin iyaye na ba su chance. kaman ba kamar lokacin ba eh. na san kamar lokacinmu kin gamo da wasu yawanci daga primary school sai a cire yara a masa aure sai dai kawai matsalar cewa iyaye mm, waɗanda ba su da kuɗi ba su iya afo da maimakon su sa yaran mata sai su ga ai gara su sa namiji shine zai kula da gida eh. to irin waɗannan su ne in muka same su mu kuma muka dan ba su scholarship kuma akwai other NGOs da ke bada scholarship haka sai a babba ana babba su scholarship da za su iya zuwa su yi amma yanzu akwai wani ci gaba da ake samu in aka danganta da kudanci kusan a ce sun mana fintinkau a sun mana da gaskiya gaskiya sun mana har yanzu arewa muna da wannan kamar ɗa namiji eh. ya fi ɗiya mace sai a ce wai ai ita kawai in an mace ko kin aurar da kyau kimi kika mata in kika aure ki ta aure can gidan mijinta ne za ta yi not knowing cewa in kika in ka ilmantar da mace daya duka society din ka ilmantar da shi tunda duk macen da kika ba yarinya da kika ba ilimi za ta kula da za ta kula da gidanta za ta kula da mijinta za ta kula da 'ya'yanta za ta taimaka ma makwabtanta da sauransu to kamar ta wani hanyoyi ne kike gani za a iya magance wa'annan matsalolin musamman a karkara abin da ya kamata shine ya zama su iyayen yara in kai cewa ya kamata mace da namiji duk wanda Allah ya baka da ɗaya ne ba wani bambanci kuma ilimin mata yana da amfani kwarai da gaske saboda ita mace wadda take da ilimi ta fi macen da bata da ilimi kuma kuma ko in ma an bi ta addini ne annabi cewa macen da ta fi mm, cancanta ka aura shine mai ilimi saboda haka to sai dai awareness ai ta campaign ai ta roƙo kuma sannan kamar NGO irin su WAEP din eh. mu samu a yi ana ba da scholarship kila in ana iyayen suna ganin ai ba an rage masu wani responsibility to kila lokacin za su yadda 'ya'yan su tafi kamar wannan batun ɗaliban nan na garin Chibok da aka sace wanda su suna makaranta me zaki ce game da wannan to wannan gaskiya kowace uwa duk wanda ya haihu dole ya juyayi ya ji ba daɗi kuma tun da zaka sa kanka a wannan wuri ka gashin wai inda ɗiya ta ce aka sace ya zan yi gaskiya kowace uwa ta juyayi kuma mun yi addu'a mun yi azumi kuma mun na roƙo mun roƙi waɗannan mutane 'yan boko haram da cewa Allah da annabi su kokari su sako mana yaran nan yara ba ruwansu su Um, sun je neman abinci ne sun da um, an kai su ne yadda za su tashi su zama responsible citizens ne ba su yi komi ba ba abin da suka yi in in hada ne kinga da waɗanda suke faɗa kamata ya su je su fada da su amma su yara yara ai amana ne kuma addin abin nan ma gance in ana in ana yaki ba a taba yaro amma a gaskiya duka kowace uwa ta sallah duk da muka yi sallah muna roƙon Allah ubangiji Allah mai do mana wannan yara lafiya saboda da ne da na kowa ne haka ne to amin amin sannan kuma dai har yanzu dai akan batun wa'annan ɗaliban na Chibok wannan haɗari kusan in ce mugun abu da ya afka masu kusan kamar ya gurgunta ilimin wannan yankin saboda yanzu ɗaliban ma ai za su ji tsoro ko iyayen kansu za su ji tsoron su tura 'ya'yansu makaranta ya kike gani za a iya magance wannan ko kuma za a iya farfado da tasirin ilimi a wannan yankin gaskiya haka ne ba ma wai haka ba ma wai abu ba saboda yawa ma yanzu sun zama displays ai sun kwaso wasu sun dawo garuruwa da yawa kuma za ki ga ma sa yaran makaranta ba amma insha Allahu ina ganin in gwamnati za ta tabbatar da tsaro kowace tun da ai kowace makaranta ana iya sa tsaro sosai ya zamana akwai tsaro su ma kuma in aka tabbatar ma iyayen yara cewa in kun kai yaran ku yaran nan a safe ba abin da zai same su a bakin gate din su an sa tankan yaƙi an sa komi an tabbatar da dai cewa yaran nan za su in ka bada danka to danka zai dawo lafiya lokin ga wannan responsibility ne na gwamnati na gwamnatin jiha jihohinsu da kuma gwamnatin tarayya gaba daya su tabbata cewa in dai ana sa a farfado da ilimi to sai an tabbatar ma iyaye cewa yaran nan da zamu bada ko ni ce ba zan bada dana ba ina tabbata cewa um, ga wani abu um, daban zai same shi ba abin da na kai shi ba saboda haka ina kira ga su waɗannan um, gwamnatocin guda biyu da federal government da state government ina su tabbatar ma iyayen yara cewa duk makarantar da ke akwai yara za ka kai ɗanka to akwai security masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarashen wannan hirai. Yanzu a madadin babbar baƙuwar ta mahajiya turai 'yar aduwa da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa sauti, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida malamai, ina shin ina wasu jihohi da suke karkashin jam'iyyar PDP da suka shafe watanni ba su biya albashin ma'aikata ba suka samu kuɗi da suka ba da guduma ga kwamitin sake yakin neman zaben shugaba gullar Jonathan ga sharhin da wasu jaridun Hausa suka yi a makonnan ciki har da wannan batu. Sharhin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Rariya inda a shafinta na hudu ya buga labarin da ke cewa gudunmawar gwamnoni ga PDP ya bar baya da ƙura", Labarin ya ci gaba da cewa gudunmawar da gwamnonin PDP suka bayar ga shirin tazarcen shugaba Goodluck Jonathan na naira biliyan ɗaya da ɗigo biyar ya bar baya da ƙura, bayan da sakamakon wani bincike ya tabbatar da cewa mafi yawan gwamnonin sun gaza wajen biyan albashi a jihohinsu. sakamakon binciken ya nuna cewa a ibanyu malaman makarantun firamare sun kwashe kusan watanni sha biyu ba albashi yayin da takwarorinsu na jihar abia suka kwashe watanni biyu ba a biya su haƙƙinsu ba a kuma shafi na biyar na jaridar tarariya ta buga labarin da ke cewa yunkurin farauto fursunoni ya janwo rudani labarin ya ci gaba da cewa yunkurin da jami'an tsaro ke yi a neja na farauto fursunonin da suka arce bayan fasa wani gidan kurkuku da wasu mahara suka yi a kwanakin baya ya janwo rudani a garin mina sakamakon yadda ake cafke waɗanda ba su ji ba ba su gani ba rahotanni sun tabbatar da cewa wannan yunkuri na jami'an tsaro ya shafi ɗaruruwan mutanen da ba ruwansu musamman ma masu ƙananan sana'o'i waɗanda ke gabatar da harkokinsu a garin Ita kuwa jaridar Aminiya ta buga wani labari a shafinta na uku inda labarin ke cewa 2015 bai 'yan Najeriya su zaɓi shugabannin da suke so. labarin ya ci gaba da cewa archbishop na ɗariƙar katolika na jos kuma shugaban bishop bishop na ɗariƙar katolika a najeriya archbishop ignatius kaigama ya buƙaci a bar al'umman najeriya su zaɓi shugabannin da suke so waɗanda za su ceto ƙasar nan daga mawuyacin halin da take ciki a zaɓuɓɓukan shekara ta da biyar masu zuwa Archbishop Kaigama ya yi wannan kira ne a lokacin da yake zantawa da wakilin jarida Aminiya a babban birnin Jos ya ce ta hanyar barin 'yan najeriya su zaɓi shugabannin da suka dace ne za a samu shugabanni masu tsoron allah da ƙaunar al'ummar najeriya har ila yau a shafi na takwas na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa ƙarancin kayan aikin shari'a ke haddasa cinkoso a gidajen yari labarin ya ci gaba da cewa babbar jojin jihar neja mai shari'a fati lami abubakar ta ce yawan ɗage ƙararraki da ake a kotuna da rashin isassun kayan aiki da lauyoyi da alkalai za su yi amfani da su domin gudanar da ayyukansu yadda ya kamata suna daga cikin manyan matsalolin da ake fama da su a fannin shari'a wanda hakan ke haddasa cunkoso a gidajen yari da ke faɗin ƙasar nan baki ɗaya ta faɗi haka ne a lokacin da take jawabi a wurin wani taro da ƙungiyar alkalai ta ƙasa ta shirya a mina Shashin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafinta na tara, inda labarin ke cewa an zargi gwamnatin Jos da barnar dukiya. Labarin ya ci gaba da cewa ƙasa da watanni shida da cikar wa'adin mulkin gwamnan jihar Plateau David Jonah Jank an zarge shi da almubazzaranci da kuɗin talakawan jihar. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya. to a gaida malam mamman yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a akwatin sakonni. Assalamu alaikum sai Hausa na murya Amurka magana Muhammadu Sani Moba garin kafin gana karamar hukumar birnin Kudu jihar Jigawa a Nigeria. Ni a ra'ayina game da kalaman da shugaba gwamnati yake na nuna tausiya ga wani sabon salo ne na yaudara don ya cimma burin sa na zaben da sha biyar. ina kira ga mutanen arewa manyan mu da ƙananan mu da mu hattara da wannan mayaudarin shugaba ba komai yake nufi ba illa in sake kira ga mazafin iko da ci gaba da zalunta mu assalamu alaikum mai magana muhammad garba kafin gana a huta lafiya allah ya saka da azumi salamu alaikum ni ne alhaji hamadu daga gwagwala karamin hukuma abuja jihar nigeria najeriya don Allah don annabi ina so ga korafi na don Allah ku kai mini da ne neza ina da wani matsala matsalan nan shine na rashin lafiya don Allah don annabi ni na kawo kuka gare ku gidan rediyo mai albarka gidan rediyo mai talakawa don Allah don annabi ni ina so ku ida mini da sako na zuwa ga talban don Allah don annabi a samo mini kwamfuta waɗanda suke awon mutum a gane wani ciwo ne suke damun shi wanda bai jin magani domin na sa ta wahala da wannan ciwo ban san yanzu ko shekaru ne ba don saboda haka da an ce ciwon tv ne na auna an auna an ce ciwon tv ne an auna ne an ce ciwon tv ne ga shi kuma an mini ba ciwon tv ne wajen masu da na abin je kamar yana kwanta ya koma ya tashi ga shi dai abin nan ina. Salamu alaikum BOA Hausa sunana Usman daga jihar Adamawa a Yola South, Yola North. Ne zai ba da ra'ayina kamar haka. Allah ya kawo mana ƙarshen fitinan nan na mulkin na fir'aunan shi nan na gudu da mu abin da muke fata Allah ya ba mu alheri da sabon shekarar nan da ya shigo. Allah ya zaɓa mana abin da fi alheri a zaɓe mai zuwa. Assalamu alaikum suna Usman daga jihar Adamawa. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC inda agogon mu cewa karfe biyu da minti ashirin da da rabi yanzu kuma sai a gyara zama ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya. To jami'an kasar Afghanistan suna binciken ko sojoji ne suka harba roka akan wasu da ke bikin aure ranar Laraba wanda ya kashe mutane 26 banda waɗanda suka mutu wasu ma da dama sun samu raunuka harin da ba a iya tantancewa ba ko a kudancin yankin helmand 'yan sanda na zaton daga wani hurin da sojoji ke bincike ne harin ya fito rashin kyakkyawan yanayi a jiya ranar sabon shekara ya sa alatilas aka dakatar da nemo garwakin waɗanda hatsarin jirgin air asia ya rutsa da su wani ɗan kunar bakin wake ya tarwasa kansa da kansa a bakin kofar shiga wata eh, eh, jami'a a garin gombe da ke arewa maso gabashin najeriya yayin da ake sujada sabuwar shekara sojojin da ke goyon bayan shugaban kasar gambia suna bi gida-gida a birnin banjul domin zakulaunin da ake zaton su ne suka kai hari a kan fadar shugaban makon jiya shugaba yaya jami ya faɗa jiya alhamis cewa ta'addancin safiyar talatar da ta gabata ba yunkurin juyin mulki ba ne domin sojojin ƙasar suna goyon bayansa misayami ya ce hari ne na 'yan ta'adda da ke samun goyon bayan wasu da suke ƙasar ƙetare shugaban ya ce babu ɗaya daga cikin sojojin ƙasar da yake da hannu a ta'addancin amma su ne ma suka daƙile yunkurin sabili da haka ba za a ce sojoji sun yi yunkurin kifar da shi da gwamnatinsa ba ne kamar yadda wasu kafofin labaru suka ta yaɗawa. To a gaishe ka da haka Allah ka mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jinmu mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin musulunci tushen rayuwa na Bello Habib Gadadanci. Kamar na madadin Salihu Garba da kuma Kiba Hiro Dodo ne da ya kula ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniyar Jim Haman da ya riga masa a nan nisa sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai can anjima mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.